sharhin jaridun na wannan mako zai fara da jaridar le monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa babu wata alaƙa a tsakanin canza shekar mpn kishin ƙasa da shirin kafa majalisar dattawa katari aka yi abubuwan biyu suka zo a lokaci guda majalisar dattawa zaure ne da zai kunshi zaɓaɓɓu da shugabannin rukunonin al'ummar nijar sabuwar majalisar za ta ba da damar kula da batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa cikin ƙwarewa da dattako jaridar ta ce shugaban jam'iyyar npr jamhuriya ya yi amfani da matsayinsa na babban gawo matattarar tsuntsaye don ganin an ƙulla wannan ƙawance da npn kishin ƙasa saboda haka ya cancanci yabo sakamakon babban kamun da ya yi jaridar de listuwar ta ce badakalar kudaden bankin talakawa tanadi ta yi awon gaba da muhammadu zada tsohon shugaban kamfanin sofamin ministan watsa labarai ya bakunci gidan yarin kwalo bayan da aka shafa awoyi da dama yana amsa tambayoyin alkali mai bincike a ranar talata jaridar ta ce wannan al'amari na faruwa da muhammadu zada ne a wani lokacin da ake gab da yi wa gwamnati garan bawul jaridar lekanar amfiri na cewa kwatsewar ibrahim yakuba cikin ƙawancen jam'iyyun da ke mulki ta haddasa tseko wajen kafa sabuwar gwamnati an jiyo sakataren mpn kishin ƙasa dauda ambali yana cewa wai sun je ne da nufin amsa kiran shugaban ƙasa wato yana nufin da ya yakuba da jam'iyyarsa ba wanda ya nemi a ƙulla wannan ƙawance alhali idan ka dubi lamura a fili ake gane cewa abin bai samu karɓuwa sosai ba a wajen pnds tarayya jaridar ta ce dai ta tabbata ba zum ne ya buƙaci a yi ƙawance da mpn kishin ƙasa to kam ya kamata ya gaggauta ɗaukan matakan baiwa baƙinsa matsugunni a yayin da wasu bayanan da ke yawo ke cewa za a zaftare wani ɓangare na mukamin mamman sani isuhu muhammadu don bayar da shi ga ibrahim yakuba To, amma kuma muddin shugaba Bazum na son faranta ran 'ya'yan jam'iyyarsa da na sauran abokan tafiya dole ne ya ƙara yawan ministoci a sabuwar gwamnatin da yake shirin kafawa. jaridar niger times ta ce a karan farko 'yan adawa sun taɓo inda yake wa jama'ar ƙasa ƙaiƙai a sanarwar da suka fitar kwanaki kaɗan bayan ficewar mpn kishin ƙasa jam'iyyun kawancen hamayya sun yi bayani a game da abubuwan da ke faruwa a majalisar dokoki inda ake shirin ɗaukar wani muhimmin mataki ba tare da jiyo ra'ayoyin 'yan ƙasa ba alhali bai dace talaka ya zama ƙashin yadawa ba a wajen ɗan siyasa ko ma na wani ɓangare ne jaridar ta ce a nan akwai alamar za a ci albasa ne da bakin talakawa alhali su ne ke ɗanɗana kudar mawuyacin halin da aka shiga a yau jaridar le nouveau republican ta ce ana shirin mai da nijar ƙasar da ke ƙarƙashin mamayar ƙasashen turai saboda haka ya zama wajibi 'yan ƙasa su tashi tsaye don kare martabar wannan ƙasa wato dai hankula sun karkata wajen majalisar dokokin ƙasa don jin yadda za ta kaya magana ce da ta shafi makomar Nijar, saboda haka nauyi yara ta a wuyan al'umma ta tashi haikan domin tunkarar waɗanda suka ci miliyarorin da ake hasashen Jamus ta zuba wa ƙasa da moriyar da wasu suka ci daga Faransa da ƙungiyar tarayyar Turai. Ya kamata ‘yan majalisa su buɗe ido da kyau su kalli abubuwan da ke faruwa. jaridar le courrier ta bayyana cewa kamfanin bolore ya kwashe makudan kudaden kwangilar hanyar jirgin ƙasa ya bar isuhu da tarin ƙarafuna, wato an tatsi talakawa har iya ƙasusuwansu amma kuma kwalliya ba ta biya kuɗin sabili ba kwangilar layin dogon da muhammadu isuhu ya ba kamfanin bolore ita ce taɓar gazar kuɗaɗe mafi muni da aka taɓa tafkawa a zamanin mulkin Isuhu. Jariyar ta ce ɗaruruwan miliyar ne Bolore ya kwasa a ƙarƙashin wannan kwangila, wacce a 2015 Isuhu Muhammadu ya saka ta a jerin ayyukan da ya ce ya yi a wa'adin mulkinsa na farko. da nufin murda zaɓe a 2016 don samun wa'adin mulki na biyu jariyar ta ce wannan aiki na shimfiɗa layin dogo ya matuƙar maƙure harkoki a zamanin muhammadu isuhu inda handama da babakere da dukiyar ƙasa suka yi katutu misalin bashin bankin exim bank da bashin da ya karɓo daga ƙasar congo ga badakalar afrikar da iranium gate da tarin taɓargazar da aka tafka misali a fannin tsaro da karkata akalar tallafin shinkafar pakistan da dai sauransu wato an haɗa kai tsakanin manyan ma'aikatan nijar da wasu fitattun 'yan damfara na ƙasashen waje suka yi ta a kan dukiyar jama'a da nufin biyan bukatun kansu da makusantansu farar hula da jami'an tsaro. lamarin da ya talautar da ƙasa aka kuma jefa 'yan ƙasa cikin ƙuncin rayuwa to a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da Allah.